الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu wata Ramadan shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da goma sha biyu miladiya a dubu biyu da ashirin miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na ashirin da hudu ko muna cikin suratul nisa'i za mu tashi a aya ta talatin da hudu inda ubangiji ta alaƙe cewa arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات بالغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعفوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كثيرا Ubangiji ta lace arrijalu qawwamuna 'ala nisa mata wato sune sarakunan maza sune sarakuna akan mata yanzu maza sune sarakuna akan mata bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda Allah ya fifita shashin maza akan shashin mata wa bima anfaqu min amwalihim da kuma siyar da dukiyoyinsu da maza suke yi akan mata ke ce da su wasu tufafi su ba su ne sai Allah ta ce fasfali ha su mata na gari fani ta su masu yi mazajen su da'a ne ko masu yi Allah ta'ala da'a ne sannan hafi za su lil ghaibi suna kiyaye haƙƙoƙin mijinsu ko da baya nan bima hafizallah da abin da Allah ya umarni a kiyaye wallahi ta kafuna nushuzahunna wadanda kuke tsoron ko kuma kuke kuka san taurin kansu ko kuke tunanin suna yi muku taurin kai wato ba sa bin ku suna nuna muku damun kai fa'ido kunna ku yi muku wa'azi domin su daina su mata kenan waɗanda suke nuna muku ita ba sa bin umarninku wahjuru kunna idan wa'azi bai amfani ba ku kaurace musu a wurin kwanciya filma ba ce a wurin kwanciya wadribuhunna idan kauran kiwon bai yi amfani ba ku kuje su duka mai sauki fa in adanakum idan sun yi muku biyayya sun muku dukkan abin da kuke bukata na halal ba za ta bu halayen na sabila kar ku nemi wata wani hanya kuma a kansu na cutar da su ko zaluntar su inna allaha kana aliyan kabira Allah ta'ala madaukaki ne mai girma ne idan kana tunanin kafin ta girma to ubangiji subhanahu wataala kuma ya ce ka A anan Allah ta'ala yana gaya mana ka'idodi irin na zamantakewa da kuma yadda za a warware za a mishkiloli na aure idan an samu matsala a harkan wato zamantakewa ta aure ubangiji ta'ala ce arrijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne sarakuna kan matan su ne shugabanni kan matan su ne jagorori su suke tsayuwa da kula da su da al'amuransu na addini da na rayuwa namiji shi ne sarki a kan matarsa kuma shi ne babba a kanta kuma shi ne ma alƙalinta shi yake hukunci a kanta a kan al'amuran da suke faruwa ne kuma shi ne mai ladabtar da ita idan ta yi abin da ba daidai ba allah ta'ala ba shi wani zai iya mata ladabi idan ta kauce hanya shi ne mai umarni da hannu ki kaza bar kaza amma mace sai dai ta ba mijinta shawara bai kamata kai kaza ba ko ya kamata kai kaza amma duk abin da ya shafi harkar shugabanci da jagoranci na zamantakewa na aure to yana hannun namiji ne ba a hannun mace ba me yasa ubangiji ala ya ba wa namiji wannan jagoranci da shugabanci ubangiji ala ta bi ma faddala Allah ba'dahum ala ba'd ba'dakum ala ba'd kuma ba fara mimma faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda Allah ya fifita shakin su akan shashi wato shakin mutane akan shakin mutane shine Allah ya ɗaukaka maza akan maza akan mata namiji shi ya fi mace ya fi ta daraja ya fi ta ɗaukaka kamar da ubangiji ta ala ke cewa wa da kunna mithlu alladhi alayhin bil ma'ruf wa lirrijali na daraja wato maza matan su ma suna da haƙƙi akan akan mazajin kamar yadda mazajen suke da haƙƙi akan mata ne amma sai dai mazajen sun fi daraja akan wato ainihin mata ne ya sa Allah ta'ala ya fifita maza a ɓangarori da yawa ubangiji ta'ala ya fifita namiji akan mace ta ɓangaren annabta wato ba a yin ba annabiya ba ne sai dai namiji ba a taɓa yin wata annabiya a ce mace ba ne sai dai namiji dukkan wato inda suke wato abun nan dukkan waɗanda suke annabawa idan ka ba su gaba ɗaya maza ne ba za ka samu wato ainihin namiji ko da guda ɗaya to kaga wannan abu ka samu mace ko da guda ɗaya to kaga wannan daraja ce babba wanda babu wata ɗaukaka a duniya kamar ɗaukaka ta annabta duk wani daraja da za a baka to bayan ka zama annabin Allah ko ka zama manzon Allah to wannan darajar sai Allah ya takaita ta a cikin maza ya imanci maza da ita amma ban da mata wannan shi ke nuna maka cewa jinsin maza ya fi wato ainihin jinsin mata saboda ubangiji ta'ala yana aiko wato ainihin mazaje ne ba mata yake aiko ba sannan daraja na biyu shine mulki shugabanci Allah ta'ala ba maza ne ba mata ba musamman babban shugaba sarkin gari ko shugaban kasa ko gwamna ko wane ne shugabanci ne mai iko to mace namiji ake ba ba a ba idan an ba mace ko an sa shugabancin ba a mahallin sa idan ka ga mata suna shugabantar maza to alaman tashin alkiyama ne don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me yaushe alkiyama za ta tashi yace idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantazuru sa'a idan aka danganta shugabanci ba ga wanda ya tantanta ba to ka saurari tashin alkiyama idan aka ce mace ita za ta shugabanci maza to lallai ko wannan an danganta shugabanci ba a inda wato ainihi ya dace ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lan yusbiha qaumun wallau amrahum ra'at a cikin hadisin bukhari ce mutane ba za su taɓa yi nasara ba idan sun shugabantar da mace a kan su, ya zama mata ita ce shugaba ya sa mace ba ta limanci ba ta yi maza limanci ba ta yi maza shugabanci har ma alƙalin a bisa zance mafi inganci duk da abubuwan da suka ce za su iya zama alƙali kawai ma musabari da wani to kaga wannan cewa shugabanci yana ɓangaren mace yana ɓangaren maza wannan shekaru na mace ita tana bi ne namiji shi ne shugaba a kan ta haka nan a kan abin da ya shafi harkan wato zamantakewa na aure sannan na uku ubangiji ta ala ta namiji a kan mace wajen cikan hankali da sanya ya kamata da hangen nesa Allah subhanahu ta'ala ya fifita namiji akan mace wajen hangen nesa da cikin hankali da sanin me zai je da mace hankalinta mai rauni ne idan an danganta shi da irin na wato ainihin maza shi sa shaidan mace mata guda biyu daidai yake da shaidan namiji guda ɗaya to da haka ubangiji ta alace idan aka zo ba da shaida na abin da ya shafi rikicin kuɗi to idan babu maza biyu ba a samu namiji ɗaya da mata guda guda biyu an tafilla idahuma wa tuzakkira idahuma ukhra in dai ta manta ɗaya da wa ɗaya to da haka mata biyu a matsayin wato namiji guda ne su sannan idan an dawo bangaren addini da da'a da ibada mace ita ma rabin namiji ne mace kai namiji kamalan ibada da da'a shi yanzu namiji zai wata guda cin yana sallah ba abin da zai hana shi yin sallah amma mace da an fara ana tafiya ana tafiya sai kaga al'adan da ya zo dole zai yanke masa wannan ibada ne. namiji zai je jihadi ya ɗauki toko bai je yaƙi kafurai a tabbatar da addinin Allah mace ba ta jihadi saboda me saboda ainihin wato rauninsa namiji zai zai umarni da kyakkyawan aiki ya hana munanan ayyuka ya shiga da da'awa garuruwa daban-daban yana wa'azi da sai kaga mata kuma sai dai ɗan abun da ba za a rasa ba ko da sun yi ilimi kai a babin ilimin ma maza sun fi sun fi mata ilimi sai dai akan samu wasu matan su fi wasu wato ainihin mazan ilimi amma ga mutum ya yi shahara da ilimi ya ga wani wani wani matsayi to sai ka samu wani miji ne ba mace ba to amma akan samu wasu mata waɗanda suke da karatu har sun fi wasu mazaje an samu a cikin sabon manzala da kuma irin su Aisha da sauransu kuma an samu a cikin wanda suke da baya baya to amma yan kaɗan ne a cikin me a cikin wato ainihin mutane to da ka galibi za ka samu mazan da su ne a gaba gaba sai dai akan samu dan surki wa'inda za a samu wasu matan wanda kuma Allah ta'ala ba su daraja fiye da wasu wato ainihin mazaje kamar irin su Aisha irin su Maryam irin su Fatima irin su Khadija da sauransu da irin su Asiya matan wannan matan Allah ta'ala ya dauka su yace wa fin nisa'i Maryam fa zahara wa min siddiqin ba'd al-kubra akwai Maryam akwai Zahra Fatima akwai yar siddiqu ita ce aisha akwai khadija akwai asiya wannan duk mata ne wanda Allah ta'ala ya ɗaukaka su wanda kuma sun fi ce da yawa yasa idan ana maganar wannan matan to maza ce ba kuma ba za su daga kansu ba ma da ake dukkan ma mata maza mata irin su ne to da kuma za su yi kila kafada da kafada ita da annabawa da manyan wannan sabai za su yi kafada da kafada da sauran mazan gaba ne yasa ne ce wadau kanan nisa kaman zakarna لقبلت النساء على الرجال وما التعنيف لاسم الشمس عيب ولا التفسير فحل للهلال da ce mata kamar da muka ambata nan ne sai a yi fifita mata akan maza sai dai duk da cewa jinsin maza ya fi jinsin mata to amma fa irin waɗannan matan kuma sun fi wasu wato ainihin maza kamar da rana mace ce amma ta fi wata wata kuma to a nan idan aka zo babin abin da ya shafi jihadi da umarni da ke shaki da hana munana ayyuka da da'awa na addini da abin da ya shafi ibada na yau da kullum su sai ga kuma maza suna gaba da mata shi sa Allah ta'ala ya bawa maza shugabanci akan mata hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu ka tambaye shi manzon ma ya ce ma ra'aytu min nasi sati aqlin wa dini wa aqlaba lirubbi ar-rajuli al-hatim min ihdakum ni ban ga wanda addinin su tauyayye ne wato bai zama kamili ba hankalin su ba cikakke ba rabi rabi amma kuma suna tafiyar da hankalin namiji wanda yake jarumi wanda yake gurzo yake ban ga waɗanda suke yin wannan kamar mace ba saboda haka suna nuna mata hankalin su bai kai na maza ba haka nan kuma addinin su bai kai na maza ba sai sa wani ya tambayi maza kuma ya rasu da layi to menene tsawayan hankalin nasu da addini ya ce to ba ka ga mutum biyu ne suke ba da shaida a mata a maimakon mutum da ya addinin maza ba ga wannan ku nukusa ne a mai inda ko da su suna da saurin mantuwa da sauransu sannan kuma ya ce ba ka ganin dirare da yawa zai wuce mace ba sai sallah ba sai ya ce maka tana al'ada da ka ga namiji kuma sai zama yana sallah to wannan misali aka kawo ba wai shi kaɗai ba ne akwai abubuwa da yawa na al'amuran addini to maza ne suke yi mata ma mata ba sa idan ka zo babin jana'iza sai ka gama maza su ne a gaba ba ba mata ba wajen wajen abin da ya shafi abin da sallan gawa da wajen zuwa a je a sata a cikin kabari ko da mata sun bi sallan gawa amma ba za ka samu su suke tona rayu su binne mutum ba su binne ga wani aikin aikin maza ne to ba da yawa akwai irin waɗannan ko da haka wato namiji ya fi mace a waɗannan abubuwa guda biyu sannan kuma na biyar shi ne shi namiji shi yake ba da wato sadaki don za a kuma shi yake siyar da mace ya ba ta abinci ya ba ta abin sha ya mata tufafi ya ba ta wuri zama mace kawai za ta zo yamcin ɗinta za ta zo da kayan da za ta zo shi na sawa ma kai ka a lokacin aurenta ne kai mata shi ba ka wannan ka cancanci ka shugabance domin dukkan wanda yake yi wa mutane hidima to shi ne kamata ya zama shugaban kamar yadda zuwa hadisi sayyidul kaji khadimuhum shugaban mutane shi ne mai musu shi sa idan kana alheri kana daukan tawayyar mutane ko ba na ka shugaba ba za ka zama shugaban dole damuwa ta dame shi za ka ba shi dole ne dole da ka za ka bari masa wani yana da damuwa bari taimake shi bari taimake shi to sai ka zama ka zama shugaba a cikin al'umma ko da ba tare da wato ainihin an naɗa dukkan abubuwa da ya shafi na takali na aure ko na zamantakewa na aure to za ka ga yana kan da miji idan ya'ya ta haifa ma to shi miji shi ne yake da ni in wa'annan ya'ya ne duk da cewa za su amfane ta za ta yi alfahari ita ma ya'yanta ne amma kuma duk da wani yana kan wato namiji da wannan ne namijin ya zama shi ne shugaba a kanta hadisi ya tabbata daga hakim bin muawiya al-kushairi ya karbo daga baban sai ya rasulullah ma haqqu zawjati ahlina alayhi menene haƙƙin matan ɗayan mu a kansa mazal ma ce an su ma tud'imaha ta ta'inta wa taqsuha idza qasaita ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تعدل إلا في بيتك ita haƙƙin mata a kan mijinta haƙƙin mata a kan mijinta shi ne don ya ci abinci da ni wato dole ka ce ta ita matukan za ka ci abinci to ita ma sannan idan za ka yi sa tufafi ita ma ta sa kai ne wajibi ka ciyar da ita wajibi kamar da su fara sannan kuma in za ka buge ta karka buge fiska ta fiska yana da daraja ne abin da ya fi kowane daraja a jikin mu sannan kuma karka mutuna mata fiska larabawa da suna da al'adan kafa Allahu wajen sai mutum a zage shi sai Allah ya muna da fiskanta to karka wa matan ka kafa Allahu wajen Allah ya muna da fiskanta idan ka yaka baka kyauta dawa ko kuma in ma ba a addu'a kai ba ka siffanta ta da nuni cewa mummuna ce tana fiskanta kaza ko abu kaza na ta so irin wannan aibantawan mace ba za ta manta da shi ba zai dame ta saboda ba ita ta halittu ta ba kuma ba za ta iya gyara ba idan wani abu ta yi marar kyau sai ka ce kalmo ka kushe abu ai za ta iya gyara ba, amma in ka kushe fiskanta hancinta bakinta idonta ko wani halitta a jikinta za ta iya gyara ne fara da jawo duk lokacin da ka kalle ta sai ka ɗauka wannan muni kake kallo kaga daga nan ka lalata ba mun take wannan dukkanin sa bai kamata ba ana yin sa a zamanin jahiliya manzo Allah ta kuma ayana wani na cewa wattaqu la kanat faman ku ka wa ku baba min an-nar yuhram wato tana bude ko yustau tana bude bakin da ta ce ina ma ba ta ina ma ba ta zo duniya ba inda za ka lura da bakin da za ka ɗauka wani wato kofa ne na wuta aka bude kamar wuta ne a bura wuta a bude kofa wuta aka bakin da yake matarsa ba yake jawa ka ga yana yana tibbanta ta to wannan musulunci bai yadda da da irin wannan ba sannan ya ce karka wato kaurace mata sai a gida za mu zo kan kaurace wa mace idan ta yi maka laifi akwai yadda zai zama ka kaurace mata to amma ba barin gidan za ka yi gaba ɗaya ba a za ka daina saduwa da ita ne ka kaurace mata a wajen wato ainihin shimfiɗa Wai nan sabuban da makamantansu sai sa ubangiji ta lace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i maza su ne shugabanni akan matan su Abdullahi bin Abbas yace umara su ne sarakuna akan matan ce alaiha an ma a bima amara habihi min da'ati wajibi ne ta yi masa biyayya cikin abin da ya umarce ta na masa na masa da'a inda ta yi, to kuma wajibi ne ta yi sai wannan Ya ce yana daga cikin sa'an da ya waje ba kuma mace ta yi wa mijinta shi ne ta kyautata wa ‘yan uwanka, an tarhuna musinatar bi ahli ta kyautata wa ‘yan uwanka ta rike wato surkunayenta uban miji da kuwar miji ta rike su da mahimmanci sannan kuma ta kiyaye masa dukiyarsa in ka bar abu a gida ta fare abincinka ta kiyaye ta kula da shi idan ka tabbatar da maka shi ta kula da shi idan ka ajiye kayan ka kakin tsawa kayan kuɗi ka ajiye a zo a same su yadda aka ajiye su in baka adana ba ka adana ba wannan duk haƙƙin ka ne akan wato ainihin mata shi yasa kai ne shugaba a kanta shi yasa dole ke maka wannan ido? kuma ta maka hidiman a bisa ta hanyar rai domin kai ma abin da kake mata ke kana mata wasu kuɗi da wani mutum ya fita ya je ya nemo in ya zaɓi kuɗi komai akan iyalinsa duk wahalar da kake sha kan maganar iyalinka inda cikin ka ne kawai da ka kawai su abin da zai su tun da ko kana fa'ita shi kan su kuma dole su maka hikima kuma su baka hakkin ka kuma ka zama wato kai ne shugaba a kan ubangiji ta lafiya fasfali hatu kani tatu fasfali hatu mata na gari kani tatu masu yi wa Allah biyayya ne ko masu yi mazajen su biyayya wato wannan kamar sifofi ne na mace na gari ubangiji ta labara idan an ce mace saliha ne ake nufi da ita zama za ma mace farkon bi za ta ji kawai auri mace ta gari kuma yake a duniya mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu salih duniya akwai jin daɗi a cikin ta an kaɗan amma mafi alkhairin jin daɗin shi ne ka kawo mace ta gari to su waye mata na gari sifar na farko kani kasu masu yi wa Allah da'a ne mace ta gari dole sai wa Allah da'a sannan masu yi wa mazajen su da'a ne dole sai wa mijinta da'a in yace tayi tayi in yace ta bari ta bari shine ma'anan wato ainihin da'a ko da haka ba ta kasance mai sabon Allah ba ba ta zama kuma mai sabon Allah ba in dai ba ce ta gani hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazan da ake idan sallat almar'atu khamsaha wa sama shahraha wa hafiza farjaha wa ata'a zawjaha qila la adkhuli jannata min ayyi abwabiha shi'a idan mace ta yi sallah guda biyar ta yi azumin wata ramadan ta kiyaye farkinta ta yi wa mijinta da'a to ranar alkiyama za a ce ga shi an buɗe kofofin aljanna ki je ki shiga kowace kofa ki so ki shiga ta wani hadisi ne da haka bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala to haƙƙin da ke kanta kuma shine haƙƙin ne in ta yi masa da'a za ta shiga wato ainihin aljanna a cikin wani hadisi da Imam Ahmad ya rawaito

kasar abu ne ana ɗiban ruwa da shi a shayar da gona da shi za a ɗaura masa guga ta tafiya irin irin rijiyoyi na sahara wanda suke da su da kawai sai rafi mai zama kamar wani mahaukacin kare baya mutu shi kenan da suka kawo ƙarar rakumi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna da rakumin su da yana musu biyayya yana musu aiki yanzu kuma ba ka ita ma ka zo kusa da shi ya yi ke musu sai maza kuma ce ka ba da amma mu bi sai suka tafi wajen rawa ka duba shugabanci ma duk ba matsalan da ba za a kawo maka ba idan kana ba shi nan da ya zo ya tinkari rakumi sai suka ji yara sulaye kar ka matsa kusa da rakumin nan domin ya zama ka wa kari. kare manzala sun ce a ba abin da zai yi babu damu da rakumi ya hango manzala ta suna yana zuwa sai ya taho da kansa ya zo ya durkusa a gaban matsalar ta suna masa sujjada ya kai shi shi su sahabban da suke wurin da suka ga rakumi ya yi wa manzala sujjada sai suka ce a to dabba ma ta san darajar mazalar su ai mu ya kamata mu ne muka ta mu san darajar su saboda haka mu ya kamata mu masa sujjada suka ga mazalar sun arzula mu ne ta mu masa sujjada ke da rakumin nan sai mazalar ta ta yana ni ya mu musu na bula ya ku bi bashari an yi su da li bashari da kan ya kudu bi bashari an yi su da bi bashari da amartu mara a ta su da li zaujina min ilan haƙiƙa baya kamata ga mutum ya yi mutum sujjada sai dai dabba ta maka sujjada yi matsayin ka yace da zan umurci wani ya wani sujjada da na umurci mace ta yi wa mijinta sujjada saboda girma haƙƙin miji akan akan mata ya zo da ƙarin wata riba wanda akwai rauni a cikin tunanin ta cewa da a ce namiji mutum zai zama gaba ɗayansa gembo ne daga sama har ƙasa ko ina diwa sai matarsa ta dinga lashe wannan diwan tun daga mararraban kansa nan tana lashewa har ta kange shi gaba ɗayansa har kan dubadubansa har kan ƙafafuwansa da ta baki shi sa da ya kamata ta ba har yanzu da ta kuma ba shi sa ka za ki miji a kan mata babban al'amari ubangiji subhanahu wataala sai mata na gari suna yi wa mazajen su da saboda an da suke mazajen su shine zai kai ba aljanna sai kuma za su bi zaɓai ghaibi bima hafizallah suna kiyaye wato haƙoƙin mazajen ke a lokacin da mazan ba sa bima hafiz za da abin da Allah ya tsare yi mulkin a kai wato ba wai sai mazajen su suna nan za su tsare musu haƙƙin akwai matan da sai in mijinta yana nan ne take kafa kafa a gidansa amma in dai baya nan to ko me za ta iya to wacce ba wanda ba mace ta gari ba ne. wata mijinta na fita fur za ta tafi anguwa ba a yi ko ta fito tana da ko ta yi wani abu ko ta shigo da wani gidan ba to nan ba su ne mata na gari ba mata na gari su ne waɗanda suke tsare haƙoƙin mazajensu a lokacin da baya suna tsare kansu suna tsare masa dukiya a kan kansu ba za su walaƙanta kansu ba za ta fito babu hijabi ba za ta walaƙanta kanta ta fito inda abin eh, maza za su dinga ganin ko tana leƙi ko ta fita anguwa ta shiga nan ta shiga nan don ba ko ta shigo da wasu maza tana wasa da su ko tana kasuwanci za ta tsare mutuncin kanta domin idan ta zubar da mutunci ta ta zubar da mutunci bi sannan na za ta kare masa dukiyansa ko yana nan ko ba a nan ba za ta anan gozanantar da wato ainihin wannan dukiyar ba to da haka wannan haƙƙi ne na miji kan wato ainihin mata ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah ta kuma ce khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilayha sarratka wa idza amartaha ata'ata wa idza qitta anha hafizatka fi nafsiha wa mali mafi alkhairin mata ita ce wanda matan da idan ka kalle ta za ta faranta maka rai ya za yi mace ta faranta maka rai ne idan tana maka sa'a tana maka ladabi da biyayya tana da tsafta ta iya kulliya ta iya ladabi sannan ne ka kalle ta sai ka ji daɗi cewa lallai wannan matar ka amma in ba ta maka biyayya duk abin da ce ta yi ba ba bari ba zan bari ba tana saba maka ko ta zama ƙazaniya ba ta ba ka haƙƙinka ba ta kula da 'ya'yanka ba ta yi maka girki ba ta tsaftace gida bare ta tsaftace kanta da wannan in ka kalle ta ma haushi za ka yi sai ka fito waje ka ga mata tsaf su ne za su burge da wannan ba mace ce ta gari mace ta gari ita ce wanda in ka kalle ta za ta faranta maka rai ta yi turbushi tare da neman ta ba ta ba ka haƙoƙanka ta nuna maka kuma soyayya cewa tana son sannan na biyu idan ka mulke ta za ta yi maka da'a ina yi bari na bari amma ni ba zan yi ba bari ba zan bari ba wannan ba mace ce ta gari ba kuma ta ɗauki hanyar tafiya wutar jihar nawa domin aljanna dai na biyu kamar za a ta shiga aljanna ta kawo mata da shiga wuta sannan abu na gaba wa idan ta anha idan ba ka nan ka yi tafiya ka bar gidan ko ka kana cikin gari amma ka bar gidan za ta tsare ka za ta tsare ka wajen tsare kanta da dukiya wato farko ba za ta Wala kanta kanta ba ba za ta banzantar da kanta ba ba za ta zama ɓallagaza ba ba za ta zo tana wasu abubuwa na haramun da zubar da mutunci ba a za ta kare mutuncin kanta kenan ta kare maka kanta sannan na biyu za ta kare maka dukiyar ba za ta zama barauniya ba domin wasu matan barayi ne suke sake kuɗaɗen mazaɓen sai su sake kayan maza in an tambaya ya abu kaza oho ni ban sani kuma ita take shiga wani na shiga ban dauka ba ba a cikin da farawa shi ba shi to mutane da yawa suna kokawa matan su suna mutu fata in dai mace tana fata kan to gaskiya akwai haɗari ma zama da ita domin za ta koya ƴaƴanta fata shi za ka yi barayi domin mace tana abin da yara suna kokon abin da iyaye ta je kawai barauniya da je ta aure dai a dinga koro ta kawai kullum yarka tana gidan ba za ta yi balbalbalbalbal nan bara mutum ba zai iya zama da ita ba ka ga mace ta gari za ta kiyaye dukiyar miji ba za ta bari wani ma ya dauka ba balle in ta ga abun an aje ba inda ya kamata ba ta adana shi kada ta ce ka bar abun nan sai ka baka adana ko abu kaza na ta tsaftace maka kuma tare da murna da farin ciki da yin wannan wato aiki wannan hadisin hadisi ne ingantacce hadisin aiki to sai ubangiji ta'ala ya kama ne yadda za mu warware kuma rikici na aure idan ka samu matsala da matarka Allah ta ce ka mata biyayya kai ne shugaba a kai ta maka biyayya kai ne shugaba a kanta sai duk tawatar da wannan abubuwan ba ta ba ta yi sai za ka yi ta yace wallahi ta kafuna nushuzahum wadanda kuka tabbatar da dawo suke muku tsawon kai suke nuna muku ita ki ba zan yi ba bari ba zan bari ba ai ba bawa ba baiwa ba ne ka kawo sai ta gaya maka bakajen maganganu shine nushuzu nuna ita ta kafu na wasu ma suka ce kuka yi kini cewa suna wannan abu wasu ka ce a waɗanda kuka san suna yi a wanda kuke tsoron su za su muku wannan abun ko kuma tsoron gaba za ta faru a tsakanin ku saboda irin wannan abubuwan da kuke duk dai ma'ana tawawon da son abun kai da son marin jayi ko kuma ka tabbatar da wannan abun to ga yadda Allah ta'ala ya faɗi za a warware mas'ala wato ta aure mace mai tabun kai ita ce wanda take barin bin umarnin mijinta duk abin da mijin ya faɗa za ta kau da kai ba za ta yi wanda take nuna isa kamar ma ita ce mai gidan gaba daya mijin shi ba komai ba ne ita ne wani abu wannan ba mace ce ta gari ba to ya za ka yi da ita ubangiji subhanahu wata ya gaya mana abubuwa guda uku akan nushuɗi na mace wato nushudi shine gardama ta kowane bangare amma manzala ta kuma ya yi kashedi a kan mace mijinta ya kira ta dai salu da ita ta ce ba za ta ce kaga wani abu ne na sirri sai za a kai ta tsawatawa a kansa na kuma na bayyana maza kuma a hadisi mai tace ce idza da'a idza da'a a rajulu imra'atahu ila firashi fa afad alayhi la'anat al-mala'ikatu hatta tusbih hadisi bukhari da muslim idan namiji ya kira sai zuwa ga shimfiɗan ka don ya kwanta da ita sai ta ki to mala'iku za ku dinga tsine masa har za ku dinga la'anta da suna Allah ya tsine miki Allah ya tsine miki har da yawa a lafazin wato muslim yace idza batat al mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anat al mala'ikatu wa sa'atuha idan mace ta ta kwana tana da kawai to shin kudin mijinta bayan ya nemi zo zuwa to za kwana suna ta wajibi ne ta bashi wato wannan aiki irin wannan haƙoƙan duk sun fitire musu imin girki ba za ta yi share gidan nan ba za ta share ika duk abin da duk umarnin da ya ba ta a tana nuna Isa kamar ita ce ma shugaba a kan to sai ubangiji ta lafi fahi domin na su mutu wa'azi duk matan da wannan halin da ne tana buƙatar wa'azi wannan shine mataki na farko na nasiha kila tsoron Allah ne mata kaɗan ka tsoritar da ita ga mata wa'azi akan tsoron Allah kira ba ta gane mace ka nuna mata ba ta san haɗarin saɓawa miji ba to kai mata wa'azi ka gargaɗe ta ka haɗa ta da Allah ka kwaɗe ta da ita cewa ba idan ta miji ta je ya za ta shiga aljanna Allah zai ba ta lada ka tsori ta ta a bisa hukuma na ubangiji ta da in kika mijin ki ta a kika bijire masa ba to Allah ta'ala zai azabta da shi ba za ki shiga aljanna ki samu hadisansa da ayoyinsa idan ka ja mata yana fassara masa ko dai ki wani matan idan ka zo kana wa'azi kana jan hada hadisi sai sai ka je masallaci mana ba ana za ka yi ba ka je masallaci ko kuma da sai baka sadaka Allah da aziz na so wannan duk ba mata na gari bane in ba ka da ada hadisi ma kana da hikimomi da za ka yi na kalmomi wanda za ka ja hankali ta ka dora ka akan daidai don ba za ka so ta ci gaba da wannan din ba domin wannan halaka ne ita ma a wuyinta ko da kai ka iya jurewa ne to ita kuma Allah ta'ala da zai tare ka Ko da ka sai ka mata wato an yi nasiha da wa'azi ka nuna mata irin ladan da ake ba wa mata idan sun yi wa mazajensu wato ainihin da da kuma irin hukuban da ake musu idan sun bijirewa wato ainihin mazajensu da kuma abin da kake umurtan su a kansa in ka nuna musu muhimmanci idan ta biyu shi ke nan babu wani abu da za ka yi kuma in ta riga ta biyu to idan ko ta ki wa'azin da ya amfani ba Allah ta'ala ya ce wahduru kunna fil ko ku kaurace musu wurin kwanciya karka zake mata ya zama kana kwanciya da ita shi sai ka kaurace mata domin ta da dabu idan kai haka za ta ji tashin wannan abu baka damu da ita baka nuna san baka damu da ita ba don wasu matan in ka nuna ka damu da su nan da suke dabu kai to sai ka nuna kawai baka damu da ita ba wannan abu ko zai dame ka kwai da ita to wajen kaurace wannan akwai maganganu guda guda kudu ah, Abdullahi bin Abbas daga cikin maganunsa yace ka juya mata baya a wajen shukuna za ku kwanta gado ɗaya da ita ko katifa ɗaya da ita amma sai ka juya mata baya ka nuna san baka damu da ita ba wannan abu zai ɓata mata irin da ita da babu ita duk ɗaya ne kai aure to idan wannan abu ya ci gaba ya ci gaba to zo da za ta dawo abun zai dame ta da zai tashi cewa mijinta ya yi watsi ne ita bai damu da ita in mai gyaruwa ne sun anan za su gyaru wasu malamai suka ce abin da ake nufi da kaurace mata a wajen kwanciya ba za ka yi mata magana ba ko da ko za ka sadu da ita sai ka yi shiru ba za ka mata magana ba haka ma ya faɗi za ka sadu da ita amma kar ka ce mata komai har ku gama amma malamai sun rage wannan suka ce wannan zai damu wacce ne zai sa ma har a ce wacce ne abin da take maka ai bukatar ta ya biya amma duk da haka rashin magana din shi ma akwai ɗan haushin da zai baya amma dai bai kai dai a ce ta daina abubuwan da suke yi ah, magana ta uku shine ba zai sadu da ita ba kuma ba zai kwanta da ita a shimfiɗa guda ɗaya ba wato ba ruwansa da ita tana wani shimfiɗan daban shi yana wata wata shimfiɗan daban har sai ta dawo kan hanya ta ƙaurace mata ba to kaga wanda ya fi ba da haushi kuma wato ko da ɗaki ɗaya ne kana zaune da ita a ɗaki ɗaya ko gida ɗaya amma ba kwacin guda ɗaya ba za ka zo wurin ta ita ma yanzu ka ta ah, zai kwanta a kar karki zo ga dona Wani abu zai dame ta ka kan ta ka kore ta ko kore ta daga ɗaki ko makamancin wani to amma dai kar ka bar gidan wasu malamai suka ce kar ka bar ɗakin shimfiɗa ɗaya ne ba za ta haɗa ku da ita ba idan kai mata wannan abu zai dame zai dame ta kwarai da mafi yawan da sun aka akan wannan ibrahim an-nakhai su sha'bi da qatala da nasr al-basri da sauransu domin ne zahirin ma ayat al-qur'ani shine karka hada shimfiɗa ɗaya da ita kwata kwata ba magana ka juya mata ba ko ka ki mata magana magana na hudu wani ya ce a ah, wai za ka yi mata magana kuma za ka sadu da ita sai dai lokacin da za ka yi mata magana din, in za ka kira ta zuwa ga shimfiɗanka to za ka mata magana ne mai kauri mai tsanani mai tsanani za ka za ka daga mata za ka ce zo nan zai damu wacce ne da Allah da sai guji ta juya bar abun ka daka mata tsawa to kaga ai ta fahimci kana bukatar ta aji da haka ko kawai kana wani barazanar ka da sauran gida yin take ma za ka lallabe ta kuma to kawai saboda haka wasu malayan sun tafi akan wannan amma zance da yanzu inganci shine za ka kaurace mata kwata daga shimfiɗa ko kuma shimfiɗa ɗayan amma ka juya mata baya wannan guda biyu ne suka fi tasiri to da haka ita da kanta za ta shiga nadama akan abin da take ta zo ta ka wato ainihin abu to idan wannan bai yi amfani ya yi amfani shi kenan kar ka ɗauki wata hanya idan ko wannan bai yi amfani ba ubangiji ta lace wakri ko hunna ku guje su sai doka ku kaga wannan shi ke nuna maka namiji shine shugaba akan matarsa tun da an ba shi dama a buge ta kamar baba ne ya bugi mai yaron ko shugaba a bugi bawansa to da haka kenan namiji a kai matsayinsa babban ne duk da cewa mace ana wasa da dariya da ana kunciya da ita amma kuma za ka zama baba wani lokaci ka ɗaure fiska ka haɗa ka haɗa fiska ka yi kushi har ka ɗauki budala ma ka zane ka kuma baka saba wa ubangiji ta ala ba in ka bi irin matakan da ya kamata ka domin kai shugaba ne a ta an baka umarni a wani to wannan duka da shari'a ta ce ka yi bayan wa'azi bai yi amfani ba kauracewa bai yi amfani ba ne to shi ne ainihin za ka buke ta amma duka ne gaira mubarrihin ba mai tsanani ba kamar yadda ya zo a haji ba wanda zai karya mata gaba ba ba wanda zai tsaga mata ciki ba a duka ɗan daidai wasu ma ma dai cewa sun kawai ɗan tuna riganka kawai ɗan gefe riganka za ka ɗan kyauta mata don ta ji haushi kawai da wannan me za ta ji yi wannan in abun ya tsanani wannan ba zai amfani amma dai wajen kan kuma za ta ji haushin wannan abu don ta kama bulala ma ne ka kai mata bulala Allah ta'ala ke ba ka izini matukar ba ta fiskan zalunci ba ne domin ta dawo kan daidai aka yi mata wannan to amma shi dukan yana da dokoki guda biyu doka na farko na faɗe shi ne kar ya zo mai tsanani na biyu kuma ka buge ta a fiska don maza su ya faɗa a can ya ce wala tabribil wajen ka buge fiska kaga a sai fiska wuri ne wanda yake mai ɗaukaka wato banda mayi kenan ko yawa sai ka bugi sauran jikinta dai amma kuma banda banda mari wanda kuma ita ce ka'ida ko da faɗa za ka yi da ɗan'uwanka ba a zuwa mari hadisi an nan ta bukari da muslim manzala kuma ce idan qatala ahadukum banye falyajtani bil wajen. idan dayan ku ya yaki wato zai faɗa da ɗan'uwanka ya nisanci fiska banda mari banda mari saboda fiska tana da ainihin wato daraja sosai a jikin dan adam to ballantana mata ka kuma za a fi faɗan idan ka mare ta ce ai ya mare ta ya mare a fi faɗan gara ce ya buge ta kawai ko ya fi sauƙi a kan ya mare ta nan za a kumbura za a kumbura maganar da kuma tsoron mare shi ne idan ka mare ta ka la'anta fiskanta kaga za ka muna na mata fiska da lokacin da ka kalle ta za ka ga wannan wannan muni ita ma ta duba madubi za ta ce kai ka fasa mata fiska kamar ta tabo a fiskanta ko makamancin wannan to kaga abin sai ya zama ba zai wuce ba sanadi da ya ta cikin sahihi muslim mazan ma ce wattaqullaha fi nisa'i fa innahunna indakum awanun wa lakum alayhinna an la yu'ina furshakum ahadan takrahunahu ضربا غير مبرد ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف magana ma ce ku ji tsoron Allah dangane da ku ji tsoron Allah dangane da mu'amalan ku da zamantakewa ku da matan ku domin matan nan kamar wasu su ne a wuri guda an kawo maka mace kamar a je a kamo baiwa ce a ribato ta a kawo maka sai da kai ne ka kai ne uba kai ne uwa kai ne wuka kai ne kai ne na duk da cewa ba baiwar ba amma dai kai kake iko ne ka sai ce to amma muna da haƙƙi a kansu kar su shigo da kowa gidanku sai wanda kuka yi da shi ba a yanzu dinga irin yadda ake a zamanin jahiliya kowa zai shiga gidansa wannan ya shiga wannan a sai wanda ka ba da izini ya shiga zai shiga wannan kuma har a yanzu a wasu ƙasashen abin mamaki ko ƙauyuka zan ce wasu ƙasashen na gani da ido na cewa mace gaban nan namiji zai iya shiga gidan mace ta hira da ita namijin bai damuwa, wasu ma su bar hanya za a shiga ta wannan kuma a fita nan mazaje suna shiga suna suna fita na gani wasu ƙasashen ma na son yan mace ƙasar ne to da kuma haɓo ni doka namiji idan kai bako kana da bako za ka zo ka samu yana ta hira da matarka yana ta hira da matarka da daidai sai ga mutum ya sauke bako a ɗakin da yake tsere da ɗakin matar ga ɗakin matarsa ga ɗakin bakonsa kuma ban ɗakin guda ɗaya da shi da matarsa da bakon duka ban ɗakin kwaya ɗaya ne nan za su shiga su fita to gani irin wannan duk abubuwa ne wanda musulunci bai da su ba kuma za su ta kar da shigo da wani gidanka wanda baka amince ya shiga wato ainihin gidanka ba sai ce to idan suka aikata duka wannan suka saba to ku buge su amma duka da ba zai karya gaba ko ya rauna da jiki ba duka mai tsanani ba sai wani fashi amma zala ta kala fashi amma ku sani kuma wajibi ne ku ce su su ku fatar da su wajibi ne kuma ku ba su ya zama bin ma'ruf da abun sani da wato al'ada da shari'a wato dole ku ba su na su haƙƙin su sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawo ingantaccen hadisi ce wala tabri la tabribu ima'akum wato la tabribu ima Allah zan ma ce kar ku bugi bayin Allah mata wato ku daina dukan matan ku da dukan yayi yawa ne yana jikin wanda kama sai kashe yace a daina dukan mata sai sai na Umar ya Rasulullahi mata suna jiji da kai saboda kace kar a buge su wato sun samu ne sun samu yanci ne sun samu yanci to sai maza su haje a to daga yanzu ku dan dinga dukan su daidai gurgudu sai aka musu afu aka ce su dan dinga dukan su daidai gurgudu shi ke dukan kuma sai yawa sai matan kuma suka zo suka sake kawo ƙara suka zo sai matan da kuma suna cewa mata mazajen mu ba suna dukan mu dukan yayi yawa sai maza kuma ya ce to fa mata sun kawo ƙara mata yawa sun zo je iyalai na sun kawo ƙaran mazajen su suna dukan su duka da yawa maza kuma ya ce dai ka guda ika bi khiyarihim ko ina ba su ne zaɓaɓɓun mazaje ba kaga shi ma dukan yayi yawa kuma sai zama mai sai zama damuwa manzal fa ce mutum ba zai ji kunya bai kuɗi matar sai da ake dukan bawa sannan da daidai kuma idan da ba ce zai kwanta da ita kaga akwai abin kunya to duka ne daidai gurgudo kuma sai abun ya kai na duka kafin a yi a yi duka ne wani hadisi ingantacce ne hadisin abu da wanda da sa'i da ibnu Mata. to wani lokacin mutum zai bugi matan don zalunci ne don ya more kawai shi saboda yana da ƙarfi a kanta shine shugaba a kanta ba ta da gata sai sai ku je ta kawai ba tare da dalili da duka wannan haramun ne kuma yana ba ta zamantakewa ta aure wani ce ra'aiku rijalan yadribuna nisa a shudda yamini hina abribu bainahum yace na ga mutane suna dukan matan mazaje suna dukan wato ainihin matan sai sai na kama dukan mata ta Zainabu sai hannuna ya shanye Ba ka sai zalunci ne sai Allah ya jarabe shi to da ba yayi abun a ji tsoron Allah a daina dukan mata dukan da bai da iyaka dukan da wato ainihin ya wuce gona da iri ko kuma irin da babu ya zo a hadisi da sai na da rauni amma ma'anar ka zai yi kyau hadisi yana cewa la taqalir rajula fi magaraban Kar ka tambayi mutum don me yasa ya guji matarsa mutum ne kaje yana dukan matarsa da dare tana iko sai wace gari ka ce jiya na ji kana dukan matarka da dare ya me ya faru ne wataƙila ya neme ta ne take kaga zai ji kunyan gaya maka zai ji kunyan gaya maka so za ka wace wuki matar ka karka tambaye ji don me ka dai kara haka kawo ka in an kawo kara kai alkali ne ko kuma kai mai sulhu ne wannan dole ka bincika bai gadi amma in ba haka wajen kaji matar mutum tana matar makwabcin ka tana kuka mijin tana dukan ta ba ruwan ko kaji labari ya bugi matar ka ba ruwan karkaje ka tambaye wannan shi ne a cikin zamantakewa wato ainihin na aure wanda kuma ba zai haifar ba ba zai haifar da ta mai ido ba don zai ce kana masa bincike akan abin da ya shafi zaman sa da da iyali sai ubangiji ta ala ce fa in afana kun idan sun yi muku da'a suka yi muku biyayya akan dukkan abin da kuke so wanda yake haƙƙi ne na ku a kansu fala tabu alaihin sabila kada ku nemi wata hanya kuma a kansu na dukansu ko kuma zalunci to da haka idan kun buge su kun zalunce su ko kuma kada ku ce da ku sake su tun da sun riga sun gyara tun da ta gyara to ne sakin ta kuma za ka yi kar kuma ka dauki ka ce ai da ta mini kaza ba a dukan mace akan laifin da ta yi a da wannan ya riga ya wuce tun da ta gyara ba za ka kama ta da wato ainihin wannan laifin ba kuma sannan kar ka kaurace mata tun da ta riga ta yi maka da'a ta abin da duk abin da da take ta gyara to bai kamata yanzu kuma ka ci gaba da wato dukan ta ko kaurace mata ba domin wannan kuma zai zama zalunci shi yasa Allah ta'ala ce inna Allah kana aliyan kabira Allah ta'ala madaukaki ne mai girma ne wannan tsoritarwa ne da tsawatarwa ga mazaje masu zaluntar matan idan kai kana ganin kai babba ne a kanta ko kana da ɗaukaka a kanta to ka sani Allah ya ji ka girma ma fi ka dauka idan kana da iko a kanta ne ka sai ka to Allah yana da iko a kanka kuma zai rama abin da kamata zai rama mata abin da kamata saboda haka ka ji tsoron Allah kar ka zalunci wato ainihin matarka kamar yadda maza su ake cewa ittaqullaha fi nisa'i fa innakum aqadtumuhunna bi amanatillah wa tahalaltum furujahunna bi kalmatillah ku ji tsoron Allah dangane da matayenku domin kun karbe su da amana Allah Allah ne da ku ji tsoron Allah kar ku zalunce su sai Allah ta'ala ya وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من حمدها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا wataƙila wayannan matakan ba za su yi amfani a rikici na aure ba ko a wasu rikice-rikice aure dukkan matakin da ya kamata ya ɗauka ɗauka na wa'azi na ƙauracewa da duka amma har yanzu dai akwai rikici wani rikicin kuma za a kasa gane ma waye mai gaskiya a kawo ƙara in ka na wannan sai ka ɗauka shi ne mai gaskiya ka ji na wannan ka ɗauka shi ne mai gaskiya yanzu idan rikicin bai kasantu a wannan hanyar da aka bi ba mai ne mafita sai Allah da Allah ya ba da mafita ta wa in jistum shiqaqa bainihima faqatu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi wa in khiftum shiqaqa bainihima idan kun tabbatar da sabani a tsakanin miji da mata ko kun san da sabanin kuka ji tsoron adawa za ta faru a tsakanin miji da mata ka kun akwai adawa ko za ta iya kashe shi ko ce kashe sai za ka ji mace ta yanka ta saboda adawa ta shiga to don kuka kuka tabbatar da rikicin sai ka ji tsoron adawa a tsakanin miji da mata fab asu haka min ahli ku tura mai hukunci daga iyalai shi miji wato ku zaɓi wani amintacce mai amana daga cikin yan uwan mijin sai ku tura shi wa hakaman min ahliha da kuma wani mai hukunci amintacce daga cikin iyalan wato ita matan yan uwanta kenan domin su yi sulwa tsakani in yuri da idan har suna nufin gyara tsakanin auren yi wafiqillahu bainahuma Allah zai datar da tsakanin ma'auratan sai kaga an yi sulhu sun koma suna da su inna Allah kana aliman kabira Allah ta'ala matsanin abin da ke zahiri ne da kuma abin da ke batini da haka rikicin da ke ciki Allah ta'ala san waye ne gaskiya ya ga kuma waye mara gaskiya ku kuma ba lalle ne ku gane ba to nan ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana idan rikicin ya ki ya ki ma. rikicin an yi an yi a sasanta shi ya gagara shi miji ya yi wa'azinsa ya yi dukkan abin da ya kamata a yi yanzu a yi wani abu da ake ce masa hukuncin masu hukunci shi ne sai a ɗauki mutum ɗaya adali amintacce daga cikin dangin miji a ɗauko wani adali amintacce daga cikin dangin mace sai a zauna a ce ku sulhunta tsakanin wa'annan mutane to sulhun kuma ko ɗaya biyu ne ko dai a sasanta su su ci gaba da zama ko kuma a riba auren gaba ɗaya kuma kowanne suka yi yayi sai dai malamai sun sabani wane ne zai tura su wa'annan masu hukunci guda biyu wani suka ce waliyan ne wani suka ce mazajen ne wani suka ce alƙali to amma dai abin da ya firi jaye ko zai zama alƙali ko kuma ya zama wato su kansu ne ma'auratan suka tura wannan to irin in an samu irin wannan shi ne in sun raba aure misali a ce alkali ne aka kai masa ƙara akwai rikici tsakanin wance da wani abin nan wance da mini. shi ke nan sai ce to maimakon a zo kotu a yi hukunci bari ɗauko ne daga cikin waliyanka ke ma bari ɗauko ne daga cikin waliyanki saboda amintattun mutane ne wanda suka san me zai je dawo su je su yi hukunci duk abin da suka zarta shi nan in sun ga auren nan zai iya ci gaba to su yi sulhu su kira su kuma su nasiya su je su ci gaba da zama idan ko suka ga cewa da zai ci gaba ba ko an zauna a dawa ne gaba ne baka zai iya hawa da wata barna to za su iya raba auren sai su sai kan mun raba auren ku daga yanzu ba ku auren kuma auren ya rabu domin dama ai alƙali ne ya umurce su kaga su wakilin waye ne wakilin alƙali ne wannan duk malai sun yi tifaki kan wannan babu ilƙali a cikin to na biyu kuma shine su ma'auratan su wakilta wakilin da kansu ita mata ta ɗauki wani daga cikin danginta ta ce to ka je ka tsaya mini akan haƙƙina duk abin da ka gani ka zartar ni yi. shi ma mijin ya ce wani ka je ka tsaya mini a sulhun auren nan duk abin da ka zartar yayi ko kai ko saki ko kuɗi ko kuma a ci gaba da rawa da suka zo suka zauna sai suka ga a ah, auren nan zai iya sasantuwa a sasanta sai suka sasanta a je a ci gaba da zama sai a je a ci gaba da zama wasu suka ce a ah, auren nan kul'i za a yi lalle mijin ya fi mai matar gaskiya iyayya ne kawai ya sa sai ta kita da wannan rikici ba ta son zama da shi ne Ba abin da ya kamata ta ba shi dubu ɗari uku sai ta ke shi nan sai a ce ta ba da dubu ɗari uku sai ta ba shi kenan mijin ya rubuce ko kuma a'a akwai cutarwa mijin yana cutarwa yana cutar da mata kuma wannan gaban ba za ta kare ba ba za a kasa ba za a iya kasar ta ba ita ma tana ramuwa kuma wannan abu rikicin bai zai kare ba mure ba auren kawai sai suka raba auren shi nan sai dai su ba su labarin su ce mure ba auren kuma auren ya rabu har auren Allah domin sun wakilta sun ce duk abin da ya kamata a yi aiki wannan ba iskali a cikin zuci to amma na biyun shi ne idan ya zamana wato na uku kenan idan ya na waliye ne suka yan uwan mijin ne suka cewa da kawai mu yan uwan mata suka cewa da kawai mu sai suka je suka yi sulhu idan sulhun na cewa a koma a ci gaba da zama ne wannan duk malamin sun yadda yi. amma in na rabuwa ne ba cewa a je a riba auren sai suka riba auren to su malamin suka ce bai yi wa domin ayar ba tana ba da umarni wa yi ba ne ko yan uwa su ne su tura wannan amma su malamin a hakan suka ce ya yi suka ce ya ake bi ake yi wa magana to sai dai wannan akwai shakka a cikin su ce za a irin yanzu dole a yi taka san ya yanzu, dai akwai umarnin su ko umarnin alkali to na hudu kuma ne haka kawai ba a wajen tasu ba yanzu ya sai mu za mu yi sulhu tsakanin wani da wani idan har sulhu suka yi suka ce suka gano mai laifi suka ba shi laifi mai gaskiya aka ba shi haƙuri aka ce su je su ci gaba da zama wannan sulhu ya shi ma babu sabani amma idan suka raba auren sai suka ce kai wani mu mun ga ya kamata mu raba auren ku mun raba kuma ba su ba alƙali ne wakilta su ba ba mazan ne suka wakilta ba ba yan uwan miji ko yan uwan ma ko wadiyin miji wadiyin wadiyin miji ba ko wani 'yan mata ba haka kawai rashin kansu suka yi ba a wani ta su ba sai suka ce su raba auren wasu mafi yawan malamai suka ce auren ne ba bai rabu ba wasu suka ce a hakan ma auren ya rabu to in ko aka auren muka tafi cewa aka auren zai rabu ai kana adawa da mutum kawai sai ka je kai ne <laughs> sai kawai ka hada wani ka ce kaiwa da ku zo mu raba auren wani kaga za a samu rikici a cikin su? ke sa abin da ya fi dai a ɗauki maganan cewa alƙali in ya wakilta ko su suka yarda da yadda suka wakilta ko duk hukuncin da kuka ga dama kuka yi wannan hukuncin ya yi amma in haka kawai kuka sa kan ku ko duk wani suka wakilta ku to wannan ya kamata a yi takarar na cikin wannan don za a dinga riba aure ba tare da an samu wani masu a cikin sa ubangiji ta alaƙa idan kuna nufin gyara allah zai dakar da wato tsakanin kwato allah ba ya kawar da guwan ya sa ce in yuri da islahan yuwaffiq Allah bainahuma in gyara suke nufi Allah ne datar da tsakaninsu, aka yi sulhu su koma su zauna sai kuma kaga an ci gaba da zama wato ainihin lafiya ubangiji ta'ala ya ce mai iko ne inna Allah kana aliman kabira Allah masani ne na abin da ke tafiya a cikin al'amuran bayansa da zamantakewa na aure kuma kabiran masani batinin zamantakewa na aure ne domin su wa'inda aka tura su hukuncin nan zahiri suka sani sai abin da aka gaya wani gida matar ta yi karya gida mini ya yi karya to amma Allah ta'ala ya ce ko da an sa karya a ciki dai shi ya san da ya kirkiyar al'amari to za ka karkace ka faɗi abin da ba haka bane a su mata idan an yi haka Allah ta'ala ya san halin da kake ciki zai kama ka da ba. karkace ki faɗi abin da ba haka ba a ɗora miji laifi a yi wani hukuncin da zaluntansa aka yi idan an yi haka Allah ta'ala sai ya tambaye ki domin shi kabirun ne wato yana da ainihin khibra ya san batinin abu kamar yadda ya san zahirin sa Allah masa ne gaibu ne ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wa wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ita ce menene hukuncin wanda ya zina bayan shan ruwa a cikin watan ramadan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله أشي زنا أكوني لوكتي حراما يقوم بياني أكن زنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا mummunan laifi kuma fasikin mutum shi yake zina ko a ramadana ko ba a ramadana kasancewa wai bayan an sha ruwa ne ya tamani wai ya kamu sauki ne ba wani saukin da ya a wata mai albarka irin wannan watan da ake daure shaidanu ake bude kofofin aljanna a kulle kofofin wuta sai ga wani yana bude kofofin wuta da kansa ko kuma shaidanu nan duk da raunin da suke da shi amma wai sun ci galba a kansa har zai je yayi zina ina imani a tare da shi saboda haka wannan alaman tabewa ne alaman halaka ne saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara imanin mu ayyukan da muke a cikin wata Ramadan ya karfafa mana imani don mu nisanci sabon Allah na'am to masu bukata addu'a Allah biya musu bukatun sun alkhairi kuma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة أما يتفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين